Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karanta Ibrahim Garba. Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce zuwa yanzu mutane sama da dubu ɗari sun rasa muhallansu sanadiyar afkama arewacin Siriya da ƙasar turkiya ta yi. hukumar ta ce mutanen da aka raba su da muhallansu sun fito ne daga garuruwan ras al-ayyan da tal abyad dakarun rajin kare demokaradiyya da kurdawan siriya ke jagoranta sun karyata cewa sojojin turkiya sun kwace garin ras al anyan da kan iyaka kamar yadda turkiya ta yi ikirari kungiyar rajin kare 'yancin dan adam a siriya ta ce yawan fararen hula da suka mutu sanadiyar farmakin da sojojin turkiya suka kai ya haura zuwa talatin Xi Jinping ya zama shugaban China na farko wajen kai ziyara kasar Nepal cikin tsawon sama da shekaru ashirin jiya Asabar, inda ake kyautata zaton zai rataba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da dama na gine-gine madahun ci gaba. Shugaba shi ya isa Nepal ɗin ne daga ƙasar India, inda ya gana da Firaminista Narendra Modi. Shugaban Nepal Bitiya Devi Bandari da Firaminista KP Sharma Oli. suka tarye shugaba shi a filin jirgin saman katmandu sakataren harkokin wajen india vijay Kogali ya ce india da china sun yanke shawarar kafa wani kwamiti a matakin ministocin cinikayya don tattaunawa kan wasu matsaloli masu nasaba da kasuwanci da saka jari musamman ma wagegen gibi wajen dala biliyan 63 da inda yake cutuwa da shi sanadiyar cinikayyata da china aisha buhari uwar gidar shugaban najeriya muhammadu buhari ta dawo gida najeriya da asibahin yau nan lahadi bayan an daina jin ta na wani ɗan lokaci mai tsawo ta gaya ma wakilin muryar amurka hassan maina na da sauran 'yan jarida a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na namdi azikwe da ke birnin tarayyar najeriya abuja cewa ta faje ƙasar waje ne ganin 'ya'yanta da kuma likitanta. wanda shi kuma ya shawarce ta da ta ɗan ba da kanta hutu saboda yanayin jikinta tun da daren jiya ne dai 'yan jarida suka yi da fifi a filin jirgin saman inda suke fatan yin tozali da kuma magana da hajiya aisha buhari nan da nan bayan da suka ji cewa tana tafi a wani jirgin saman british airways na burtaniya wannan zakuwa da ganin aisha buhari da 'yan jarida suka nuna ya biyo bayan jita-jitar da aka yi ta yadawa kama daga cewa aishar ta yi yaji ne zuwa kasar waje zuwa cewa wai aurenta ne ya mutu da kuma wai ana shirin mata kishiya raɗin da tuni majiyoyin fadar shugaban najeriya suka yi watsi da su ita ma dai da aka tambaye ta kan waɗannan batutuwa ta shiritar da zancen to sai dai kamar yadda aka saba wasu 'yan jarida na kwakwa na ci gaba da cewa idan ba rami ya kawo batun rami wasu kuma sun gamsu to za mu ka muku cikakken rahoto a shirinmu na gaba shugaban amurka donald trump ya ce shi bai ma san mutanen nan biyu haifafun tsohon yankin soviet din nan kuma mukarraban lauyan sarudi giuliani ba waɗanda ake tuhuma da laifin saba ma dokar ba da gudumawar kuɗin yaƙin neman zaɓe a ranar alhamis ban san waɗannan talikan ba a cewar trump yayin da yake bayani kan wasu 'yan asalin ukraine da belarus masu suna levi parnas da igor fruman ya ƙara da cewa zai yiwu na taɓa ɗaukar hoto ma da su saboda na ɗau hotuna da mutane sau da yawa bayanai na nuna alamar alaƙarsa da mutanen ta zarce hakan ta yadda har sai da waɗannan 'yan kasuwa mazauna florida suka samu shiga sosai a mataki na sama na jam'iyyar republican ta wajen bayar da gudunmawar ɗimbin daloli ga kwamitin yaƙin neman zaben trump wata zanga-zangar da aka yi jiya asabar kan tura sojojin ƙasar mali da aka yi zuwa burkina faso ta rikide zuwa harkar wabushe wurin ajiyar abinci na majalisar ɗinkin duniya da ke daura da wurin a cewar sashen faransancin afirka na muryar amurka da majiyoyin majalisar ɗinkin duniya mutane wajen dubu ne suka yi zanga-zanga a harafar da zama lafiya kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Suleiman Muni Barma. Shirin na yau ya nufi birnin da magaram na jamhuriyar Nijar inda za ku ji yadda sa'ade mai kitso ta dage haikan da neman na kai ta hanyar sana'a a tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya duk kuwa da cewa tana da tawaya a kafafunta. da yake 'yan magana na cewa sana'a goma maganin mai gasa bakwar shirin na yau ta haɗa sana'ar kitso da kasuwanci lamarin da ya bata damar hucewa kanta takaici har ma da ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yanta da wasu danginta haka kuma sa'ade kan yi amfani da ci gaban kimiyya don tallata kayayyakin da ke sayarwa abinda a fili ke nunin sana'ar bara bata samu wuri ba a wurin wannan baiwar Allah bar dai in bar ku je cikakkiyar hirar da ta hada ta da wakiliyar muryar amurka a damagaram tamar abari sunana sa'ada mai kitso gaskiya ni dai da wayona na na gurgunti ina da kamar shekara tara dai cikin ta goma daga masassara dai amma kuma tun da na gurgunce ma bin ɗauki ba kaina haka dai in ce ni na kasassiya ce haka in ɗauki kaina ko bara ko in ce a bani ko in wata waje da kwano in zauna gaskiya ni ban yi a lokacin tana yarinya sa'ade ta fara da makarantar guragu da ake ce ma nijar amice da ke nan da magaran eh, na yi nijar amice amma a nijar amice ma gaskiya ko an tura ni in na ta yi ba zuwa ba in na ta yi ma kawai yara ne nike wanke ma kansu kawai mu koma share daya ina musu kitso a nan dai har na koya kamar gidan guragu da ake ce mani eh gidan guragu muka ta tun tara sai karfe shidda na marece mu to amma ai ana koya karatu a nan gidan guragu na Nijar a Mice biki ba karatu ke a na yi karatun ne dai gaskiya ba mai da ba hankali a kan shi sosai amma na san komi dai haka mai na yi damiki damkin dara an koya mani kuma na tsiri kitso haka sana'u da yawa dai gaskiya na iya sana'a goma maganin mai gasa sa'ade tana gudanar da sana'o'i kamar yadda dukkan masu kafahu ke yi gaskiya suna da yawa tun da daga nan ma in na je kano ina wata uku haka hudu in yi kitso a shago ne nake na aka bude shago nan muke zuwa in yi ina ta ta sai dare kuma ina so ganin gida hallo in na zo nijar kin ma nan ba zama ba nake wata awara dan wake kayan biye-biye dai haka duka ina in kai makaranta in ko to in kika ta yi nijeriyan kamar kano da kika ce kina saro kaya haka kina saida eh, ina sarowa da raruwa haka shaddodi komi ina sarawa da kuɗin kitsan ma da su nake saro kayan kuma in zo nan Kano in zo nan Nijar kuma in na saida kuma in na zo ma Nijar in ga kana na saida kuma in shiga sana'a ta cikin gida kuma in na gaji na wata ɗaya haka ko kwana goma sai in koma in kayan sun kare. A kekenta take ɗaukan kayan saidawar tata ta je ta kai ma dukkan kwastomominta. Ni kayana. Gaskiya ni bin ta kura mama mai kawa in ce ko in takura mishi in ce sai ya mun komi kawai kana ni nake shiga a daidaita in kai mu yi ciniki in kika ce sati zaki bani kuɗi in bar miki in sha hudu haka amma ban na takura ma mutum in ce ko sai ya mun abu ne ban na takura ma dan adam haka kamar ke kike bi kina yawon sai da kayan kallon eh, kayan nake ɗaukan yancin kaina a belo na nake zuwa ko ina in kai ah. ana ni eh ko tura ni ba ai hmm. ni nake zuwa ko ina ko ni nake tuka ko ina ko mun rere ko mun wanga kawai ni bin na daukan ko ko almajiri ma ni bin na ce a tura ni dan kaskantar da kai ne in almajiri yake tura ki a belo wani zai tseda ki ya ce amshi ni gaskiya eh, eh ni ko gaskiya ban na amsa eh ni gaskiya ban na amsa da kaina nake kaiwa in to kamar waɗanda kike kai ma kayan kamar ma'aikatu ma'aikatu ne ma'aikata ma'aikata ne kike bi ko kuma gida gida ne ko ku a kina da kwastomomi wanda dama kawai su suke sayan kayan a ina da kwastomomi dama a whatsapp muke gamuwa su hada abin da zan kaya musu su turo min a salula in kai musu kuma na kawo su waɗi ranar da za su ban kuɗin kenan kina ma tallar ki ta wasa eh a wasa ma muna hakki tsamma ma mm. in ka gani sai ka zo maka mm. kina yin kitso eh ina kitso gaskiya kitso ba wanda ban na yi mm. gaskiya ko a kanan ma kitsa in ba ni ba sai dai wanda bai san ni ba dai amma in dai kitso ne sai dai ni ko sabon gari suka je aka musu basa ganin kyan shi sai nawa irin namu na nan Nijar ne kike musu eh namu na nan ba ah. shi ne yanzu kamar a kanan kina da shago ne naki na kanki kike zuwa kina yin wannan sana'a shago ne na wata mata ta dauke ni ita batta kitso wankin kai ne kawai take can nake zuwa in nayi in nayi abin da na bata kawai ba ma amsa kuɗi na ba take mm. kawai ita dai shagon take so ya cika ta samu jama'a in na yi kitso na na gama abin da na yi niyya na bata sai in zo gida haka nan ne nake sade kenan kina da aure ina ina da aure har da diyana biyu ayin da kike tare da mijinki kamar biki sabbi ki samu matsala ba na kamar ya ce ko biki ayi wata sana'a ba ko biki wani ta hedi shi kanshi miji na bara ce yake ni kin ga da ke na yi niyya ni na ce ko zan mutu ba na yi ba shi bara ce yanzu haka ko da muka rabin ma yanzu haka bara ce yake ni gaskiya bata mun bane sana'ar da take yi ta samu nasarori kamar biyan bukatunta nata na kanta da na yaranta da na 'yan uwa. A gaskiya na samu nasara da yawa tunda kowa ya sanni wanda bai sanni ba sai ɗaya ɗaya. In gani kuma ina da mutanen arziki haka. Gaskiya ina cikin samu matan da kamar yanzu in na shiga adashe in na dan ware gini na na ga kuma a gidan ana neman wani abu sai in bari in in zo in ba su haka ne eh na kusa dai wurin Allah in Allah har da mun na kusa gama taimakon yan uwa a yanzu ma gaskiya inda kin ga su da kafa su ma amma da Allah suka dogara kuma da kaina gaskiya tun da yin taimaka ma mutum ya yi goma ma. Yaya alaƙa ki take da ƙawayenki? Ni bin ni da ƙawa, bin ni da ƙawa gaskiya ni bin kawai na yi son in yi rayuwata haka in yi sana'a ta dai ki zo in miki kitson ki ki bani kuɗi na in sana'an na ka ki faɗi lokacin da zan zo in amsa. in zo in amsa don wani biki ina zuwa wurin mutuwa gaskiya in an yi amma biki ma ni ban na zuwa bai sha an ba kai gaskiya an ba gidaje eh, kawai ni dai sana'a ta ita kaɗai nake gaskiya matsala ɗaya ce na samu eh ta karɓa bashi wata ta ce kama kayan jika ɗari uku na kawo a nan nijar kuma da na kawo da na zo ta ce mun sai wata ya yi ƙarshe ina zawa na tara da gidanta a rihama sun ƙaura ni shi kaɗai na taɓa samu gaskiya matsala a ƙarshe sa'ada mai kitso kira ta ga nakasassu wanda zuciyarsu ta mutu suka mai da bara sana'a gaskiya su tashi su koma ga allah menene su koma ga Allah tun da kin ga yanzu ni kin ga ba kawa ba ma gare ni kin ga na ce muke har Kano nake zuwa Abuja ma zuwa nake kuma neman na kaina nake na ba ko mutum ina ta yi yanzu haka yake bani kudi in na ga sa'a ta ce ke sai in maida miki in ce ni ba shi ba nake nema in kuma tsohuwa ce in ya ta share daya in ina da man kara mata in ce in ta ga mai karamin karhi ta bashi tunda ni Allah yana gani ina da ni gaskiya ba da ban ɗauke ta ba wani abu dai na sana'a gaskiya tun da bancin a garin kuma an kana yi a kaskance kake balle ka je garin wasu ka bata musu gari kira na ni kin ga tun ina da shekara goma na gurgunce uwa uwata kanta har belo aka saya mana ake tura ni a kai ni kasuwa dole a ce dole sai na yi muna a can ba ci ba sha kuma in ƙi yin bara in komo gida har ta gaji yayuna har kashi suke bani na yi bara na ƙi ko na wasa kirana kawai su dage tunda in Allah ya riga ya maida kaka ai ba a rike maka ba hannu ba a rike maka ba ido kin gama kahi ma nema suke alle kai da idanka da kahokka kuma ga belo shine kahokka ai ko ina sai ka dora sana'a ka tayi ba ba kazamta ba komai amma ka mai da kanka kai kullum a kaskanta kake to wani ma haka zai dauke ka ko gidan haya bara ba sana'a bace to masauraro a nan muke rufe wannan shiri a yau sai kuma a makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi. Yanzu kam a madadin tamar abari da bakuwar shirin na ƙasa sa'ada gurguwa mai kitso da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima. Na yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Yar an kasu i haka ne. Sarwayi na ne. Yana suna. wani ma ina so ne siyan ka cibiyar abin aure na kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka gabata muka fara gabatar muku da hirar da muka yi da kawun yarinyar da ta cinna wa kanta wuta sabili da bakin cikin yadda talauci yake neman hana auren su da masoyinta. Ga abin da Aisha ta gaya wakilin Murtala Faruk Sanyina tana kwance a gadon asibiti. Yar an kashe Yana suna. Kuma ni ma yana suna. Sai an biyar abin aure na. kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni amma duk da ga abu kaddarori ne kawai to yanzu watakila an ce uh, umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki iya kana an ka ce dan ko ranar da wani kaina din ana gaya mai ko shi ce an kai sai su masu da an kai mai karin ruwa to kaddarori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko komi tsohon ga komi yarancinka ko da za ka mutuwa ne da abin da allah ya rubuto tun harko sai ya faru karshiya ko da za ka mutuwa ne dai abu kaddarori ne kawai dai kuma wanga a shana da na samu kaina da fetur bayan da ya kone ni nini su kone kaina don yi wa ma azautar za ta kama ni haka ba saboda fetur din ba ma yawa gare ba wanda na samu kaina bi da yawa dan kankane ne na kaina don da mai yawa ne na samu kaina ila na san ban ma tashi kuma ko a shanar da na hassa ban liƙa ta ga jikina ba inda hannu na ɗan ina hasa ta da hannu na ita isko ta jikina ɗan ta kama ana cewa ke aikata hakan ne saboda watakila an ce uh, masoyinki umaru ba shi da wato halin da zai abin menene gaskiyar labarin i eh, haka ne a nashi bayanin umar masoyin Aisha ya bayyana dalilin da ya sa yake gani aurensu ba zai yiwu ba. Ina aya ita kabu kabu ina je na dawo to gare cewa mashin ɗin gaba na ba ne kuma sannan ban da aikin kawayen da sun ce mini in ban ban turo sadaki ba ba su ba ni ita ni kuma ban san ta inda zan bi ba da zan samu kuɗin duniyan ga na ta ga To yanzu da wannan yanayi da ake ciki menene matsayin soyayya ku da Aisha? ni soyayya ta tana nan ne ga don sadda tana da lahiya bisa da ba ta da lahiya yanzu ma ni na haifanta bisa ga sadda tana ga lahiya. Yanzu mutane da dama sun wasu sun fara bayyana aniyar su ta taimakawa idan Allah ya bata lafiya ku yi aure. Shekar eh. kana nan akan bakanka na son ta domin ku yi wannan auren ko kuwa? Ni ina nan akan bakana don ne zan aure ta don ni koyo an gaci za a ɗaura min aure da ita ina son haka nan na yanga. kuma ni zan ci gaba da jinyata har ranar da Allah ya bata lahiya ta warke. To na san yinna ya kuma tambayi kawun Aisha Alhaji Aminu abin da ya sa ba su nemi taimako daga masu hali baiwa ba garin irin matsananciyar kauna da ke tsakanin wannan saurayi da budurwar tasa. har suka bari lamarin ya kai ga haka sai ya bayyana cewa ba mu hawar gaba domin abin da ya muna da wani oba gare mu foma biti gwamna alhaji ibrahim okala wallahi yana ya aure da mace ɗari to bare namu mu da makauta ne inda mun san haka ai sai mu je mu kai mai mu ce ranka ɗaya kaji kaji ga yaren tana so wannan ga wannan tana so ba mu san da haka ba wato ina fahimce ka duk dai ku ba ku yi tsammanin abin yayi zafi haka ba mu tsammanin abin yayi zafi haka ba har soyayya ta yi zafi haka wanda za ta iya kashe kanta ko kuma kai mu da ma ƙara mu ta yi da ƙara mu ta yanko mu san ma ce ko wurin uban ƙasar mu ko kuma wurin alƙali ta ce tana son miji saboda bai da abin da za a yi kuma mun ce za mu raba ta da ma ya yi mana sauki da ta yi wannan abin to yanzu gashi Allah ya kaddare wannan al'amari kuma ga ta cikin wani hali za a ce duk da yake yanzu dai neman lafiyar ta shine kan gaba amma watakila akwai wani abu da wani shiri watakila ko wani abu da aka yi ko bangaren ku ko bangaren wasu jama'a masu jin kai ko kuma wani abu da ganin cewa watakila idan Allah ya kaddare Allah ya bata lafiya ta tashi akan kafafuwanta a ga cewa dai an magance matsalar ta haifar da wannan lamarin yanzu alhamdulillahi mai girma deputy gwamna ya ce idan ta samu lafiya zai aurar da ita in dai tana son shi yana son ta alhamdulillahi akwai wani dan majalisa na sokoto ana ce mashi abdullahi salami ya turo man dubu ishirin da biyu lokacin da ya ji ana wasu maganan wani magani na gaugawa ya bugo goma ya sai ji ana magana na gaugawa sai ce nawa ne ce dubu ishirin da biyu ya turo man sunan nan take muka je muka sowa ya ce kuma in ta samu lahiya a haɗa mashi da yaron zai mata kayan ɗaki ita ma zai biya mata da lehe kuma sannan a sai mai abin yi tun da kabo kai sha'awa a sai mai don ya ci gaba da rikita sannan a ibrahim shehu ba shi ma ya kamanta man waga cewa zai yi iyayi ne in Allah da ta samu lahiya inda tana so ne yana son ta to mu gaya masu mu sanar da su za su aurar da ita kuma mai girma dipiti duk gwargwadon hali abin da ya yi inda ya tsaya mai masu magana za a ce domin wanga abu ba a san iya abin da zai ce ba a yanzu ina cikin bakin ciki ina cikin bakin ciki na halin an ban ita domin sai aga kamar na kasa game da rikon da ni kai mata to ina cikin wannan juyayen na bakin ciki kuma tsakanina da allah ba haka ba ne waɗannan mutane da suka ce ko kuma suka yi ƙudurin kawo ɗauki in allah ya ƙaddare allah ya mata sauki ya kaji akan eh, nasu yunƙuri. na ji daɗi ba ma tun kahin ma abin ya faru shi ya ƙara faranta man rayuwa da abin da take so allah zai bata za su bata shi yasa ɗaya abin na ji daɗi don yaron ya ce shi ko yanzu ana iya ɗaura mai aure ya ɗaura mai tana kwancin shi dai ya zama mata ta ce abin da yaron yake kenan yanzu ma a daura mai aure da ita ya zan dai mata ta ce yake zuwa yana kallon taron da Allah ya sa ta warke kuna da kudirin haka muna da kudirin haka kwarai alhamdulillah ko da anan gidan asibiti wallahi tallahi ko a gidan asibiti da na har abada mun riga mun bashi kuma tunda mun samu masu shigowa ciki masu taimakawa mun mun bashi mun riga mun bashi Allah ya bashi mun bashi don Allah ne ya bashi kuma jama'a sun yarda da za su taimaka mun yarda mun bashi To shirin zomin iyali zai ari bakin mata baki ɗaya wajen yi wa Aisha addu'a Allah ba ta lafiya da kuma begen ganin burinsu na aure ya cika. Daga batun masoyan nan a jihar Zamfara kuma sai batun fafatukar ganin an ceto sauran 'yan matan Chibok ɗari da goma sha biyu da suka cika kwanaki dubu biyu rana Asabar a hannun kungiyar Boko Haram. Wakilinmu Madina Dauda ta tattauna da Maurin Kabruk da Ibrahim Moroko da kuma Gafani Yanga waɗansu 'yan gwagwarmaya da dangin 'yan matan da suka halarci taron gangamin da aka gudana a birnin tarayya abuja na tunatar da gwamnatin shugaba muhammadu buhari kan alkawalin da ya yi na ceto su zan ce tun da dai muka fara wannan fitowa kullum muna tunawa gwamnati da cewa yaran makaranta an sace su at least mun gan da cewa akwai lokacin da gwamnati ta yi kokari ta fito da over a hundred mun yadda da cewa inda ce ba mu tsaya akan wannan demand din ba da wa'annan 100 din ma da ba su fito ba da gwamnati ba ta fito da su ba da an manta gaba ɗaya da yaran cibar da duk wani ma da wa'anda su Boko Haram suka sace so dalilin da ya sa kullum muna kan tunawa gwamnati saboda muna so a ce yau a Najeriya duk life din kowa ya zama da cewa undignifying din shi ko kai dan tallaka ne ko kai dan mai kuɗi duk abin da gwamnati za ta yi in aka sace yaron mai kuɗi su wa dan tallaka in aka sace dan tallaka gwamnati sai ta je ta yi bacci amma in aka ɗauki yara masu kuɗi sai mu ga nan da nan an fito da su shi baba buhari ya yi wa'adi cewa idan i quote it we cannot defeat boko haram without the risk of the chibok girls yanzu da kuma gwamnati suna claim cewa an defeated Boko Haram ina sauran 'yan matan mu mun gan kokarin da an cire da shida tun shekara ya kai shekara uh, uku haka ina sauran kuma 112 Chibok girls ina suke babu buhari ya yi wa'adi cewa zai fitar mana da su kuma mu damuwa mu shirun da yanayi akan da baya magana baya iya ba yan matana hakuri baya yi musu magana ya zama damuwa ne. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji karashin wannan tattaunawa. Za mu kuma yi bibiya kan ranar ɗiya mata ta duniya da ake biki gobe Juma'a kamar yadda aka saba gudanarwa duk sha ɗaya ga watan Oktoba. Kafin nan a madadin wakilanmu Murtala Faruk Sanyinna da kuma Madina Dauda da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba. Kuma da can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu. Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.